واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين ويومنا يمتن لهدي ashirin da biyar ga watan bakwai watan rajab hijirar annabi sallallahu وآله وسلم na da shekara 1443 wadda ta yi daidai da 27 ga watan biyu watan fabrairu kalandar albashi shekara 2022 allah ya sake hada ma wannan masallaci mai albarka na musa bin umair da ke nan gwarzarumin alewa cikin garin kura karamar hukumar kura jihar kano nigeria domin daura daga inda muka tsaya a karatun littafin tawdihul ahkam min bulogin maram na babban malami abdullah bin abdurrahman albassam kuma idan kuna tuna muna cikin littafi na shida shine kitabul hajj muna fasli na shida kuma karatun da ya gabata mun tsaya karshen hadisi na 644 yau insha Allah za mu tashi farkon hadisi mai lamba 645 littafiyar irin na nuna, a mujalladi na uku na hudu a littafi na shida kitabu sala a kitabul hajj shafi na 136 faƙara ta bakwai daga sama inda mala ya sa lamba 645 allah ya taimake mai samu dace mala ya ce hadis rakam 645 hadisi mai lamba 645 wa anil miswar bin mahramata radiyallahu anhu daga al miswar dan mahrama Allah iyadda da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nahara qabla an yahliqa shi amma zalla sallallahu ya fara soke raƙumansa. gabanin yayi aski wa amara ashabahu bidhalik kuma ya umarci sahabbansa da yin haka rawahu al-bukhari wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito shi ina cikin sahih al-bukhari hadisi mai lamba 1811 ma yu'khadhu min al-hadith ga darussan da zamu koya wannan hadisi al-awwal darasi na farko hadha al-hadithu كالحديث السابق في مشروعية تقديم النهر على الحلق وأن حديث كما حديث gabata قباتني wajen shar'anci mana halaccin gabatar da yanka gabanin aski wa jawazi taqdimin nahri ala al kuma da halaccin gabatar da sukan abin yanka akan aski سواء كان ذلك في حال العمد أو الجهل والنسيان ديديني متم ganganci da دغنغن ko da rashin sani ko da mantuwa ma'ana kowanne irin yanayi ne ya halatta zai fara yin yanka ga banin yayi aski asani darasi na biyu hagal fe'lu wal amru wa qaminan nabi sallallahu alaihi wasallam fi umratul hudaybiyya wannan aikin wannan al'amari da ya faru ya ta faru ne da tare da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya umra ta hudaybiya lokacin da ya zo makka da niyyar yin umra suka hana shi shiga to ai yayi umra daga hudaybiya to wannan tsare shin da suka yi a nan hudaybiya to a lokacin ne wannan abin ya faru hina man'atu quraish min dukhuli makka li ada'i umratihi lokacin da ƙuraisha suka tsare shi gabarin shiga makka don yin umrarsa fasalahahum ala an ya'uda wa ya'tiya min qabil sai sulhu da su ƙuraishawa bisa cewa i koma a wannan shekara amma i dawo baɗi in Allah ya kai mu kama zakara zalika fil qadiyyati mashhura kamar inda ya faɗi wannan al'amari a cikin wannan al'amari mai shuhura da ya faru ثم تحلل صلى الله عليه وسلم بالذبح والنحر سنما زال صلى الله عليه وسلم حرم الساعة بين ينكا دسوكا تذاكما وتابعه أصحابه على ذلك صحابان تكما سوك بيش أكان هكا سوما ما سوي أبين ينكا سوك ينكا ما سنة سوكي وسوك سوكي الثالث درس فينا أكو الهدي إن كان من آفاقي جامع بين الحج والأمره إما بتمتع أو قران فهو هدي واجب إذا هدايا in ta kasance daga mutumin da izo daga sassan makka ba dan makka ba wanda kuma ya hada tsakanin aikin hajji da umra ko dai ta sigar ta matu'i ko ta sigar kibla ne to shi yanka na hadayar da zai wajibi ne a kansa wa in kana gairu afaqi idan ko ba mutumin makka bane ba wanda ya zo daga wajen makka ba ne aumin mufrid ko mutumin da ya niyyar aikin hajji ifradi aumin mu'tamir ko mutumin da zai umra kawai fa huwa ta tatawwu ala kullin minhum to yankan da zai yi yanka ne na a akan kowanne ɗaya daga cikin waɗannan na mutumin makka in yayi aikin hajji ko wanda yake cikin harami da'irar da aka cewa harami ne shi babu hadaya akan in yayi aikin hajji ko yayi umra amma in ya ga dama yana iya in ya tashi aikin hajji kowanne irin aikin hajji ya yi ko yi ko kirani ko ifradi babu yanka a kan amma wanda yake daga waje shi idan ya yi ko kirani dole zai yanka to amma idan ifradi ya yi to wannan babu yanka a kan to amma idan ya yi kuma bai laifi ba an gane li'annahu hadiyu lahi ta'ala saboda wannan hadaya ce ta godiya ga Allah maɗaukaki. la jabran ba wai zai toshe ko in dora wani abu bane da aka sami gibi min ta'addin fi ihram wanda yana ta'addanci a cikin harama aw tafsirin ko wani abu da yana gajiyawa kasa yin abin da aka nemi yi fi wajibin minan nusuk daga cikin abin da yake wajibi na abin da yake na aikin ibadar aikin hajji wannan idan bai samu ya ba to zai yi abinda da ake zuwa da cewa zubar da jini saboda ya tsora abinda ya kare na aikin hajjin na arabi'a darasi fi na hudu su kala bin alkayyim ibn alkayyim rahimahullah ita alhaji fi tabbatu'i walkirani ibadatun maksuda hadaya da ake yankawa dalilin yin aikin hajji tabbatu'i da kirani wannan ibada ce da kana nufin yinta sai ka yi niyyar yinta wa huwa min tamamin nusuk yin hakan ina daga cikin sharaɗan cikar wannan ibada da kai ta aikin hajji kirani ko ta wa huwa damu hadim ah, wannan jini ne na hadaya la damu jabran ba wai jini ne na mutum in tsora wani abu da ya kare a cikin aikin hajjinsa ko umrarsa ba wa huwa bi manzilati al-udhiyati kamar haja wato layyace ga mutumin da yake mazaunin gida walau kana da mujabran inda jini ne wanda aka zubar saboda dora wani kari da aka samu lama jazal aklu to da bai halarta mutum ya ci daga wannan abin da iyanka ba وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أكل ya هديه يا تبتك النبي صلى الله عليه وسلم يا تدق هديسة وفي الصحيحين يا ذات شن بخاري أنه arsala لنسائه من الهدي الذي allazi عنهن النبي annabi الله عليه وسلم ya tura wa iyalansa matansa wani abu na daga naman dabbobin da iyanka a madadinsu to da kuma sun yi amfani da shi wannan sai nuna cewa hadayar da ake yi dalilin kirani ko tamattu'i ibada ce da aka shar'anta ta ga wanda wannan abin ba fidiya ba ce an gane ku ba fansa ce zai ba dalilin wani abu da yi ba an gane ku wa ƙala ta'ala kuma Allah ya ce fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tab al-hajj 38 Allah ce fakulu minha da haka ku ci daga wannan hadaya da kuka yanka wati'imul qani'a ku ciyar da mutumin da ya nuna kamewa wanda ya nuna wadatuwa ga biran abin naku wal mu'tar haka na wanda ya nuna yana bukata duk ku ba su ci a sura ta 22 suratul hajj ayata 38 wa huwa mutanawilun hadiya tamattu'i wal qirani qata'a wannan ku ya taba hadaya ce ta tamattu'i da ta kirani kai tsaye yanke ba wani shakka akan haka da haka wannan abin da ake yankawa dalilin aikin hajji tamattu'i ko kirani hadaya ce ba fidiya ba ce kamar layya ce ga mutum da yake mazaunin gida shi zai ci ko ba zai ci ba wanda ya yanka abin layya zai ci naman layya nan ko ba zai ci ba zai ci to da haka wanda ya je aikin hajji ita mutu ko ya kira ne ya yanka zai iya ci an gane daga naman abin da ya yanka الخامس درس نبير قال ابن القيم ابن القيم الجوزي الله يجكن سيتي هدي الحاج بمنزلة الأضاحي للمقيم هذا يا دون دي أيكن حج زي ينكا كمر مطعين ليتي كمزون جدا فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم جمعوا بين الهدي والأضحية ba samo ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani ɗaya daga cikin sahabbansa Allah ya ƙara musu yarda cewa su ya haɗa tsakanin hadaya da kuma layya a ce yanka wannan hadaya kuma wannan layya ba samu wannan ba bal kana hadihum huwa adahihim bal abin da yake shuhura mafi shuhura abin da aka samu daga wajensu wannan hadayar tasu ita ce kuma layyarsu fa huwa hadiyun biminan in mutum ya yanka amina to hadaya kenan wa wadhiyatun bi ghayriha idan ba amina mutum ya yanka ba to ya zama layi kenan an gane ku fa idza ishtara al hadiya min arafat wa saqahu ila minan da haka in mutum ya sai abin hadaya daga arfa ikora zuwa mina huwa hadiyun bi ittifaqil ulama malamai sun hadu gaba دين su akan cewa wannan hadaya ce wa amma idza ishtarahu min minan idan ku ya siya idan kuma ya siya daga mina wa zabahu fiha fa huwa fa fihi niza in mutum ya saya a mina kuma iyanka a mina to wannan kuma malamai sun yi sabani wasu suna ganin hadaya ce wasu suna ganin a'a fa zahaba malikun fa mazhabu malikin laysa bi hadi to a mazhabin malikiya wanda ya sai abin yanka amina kuma sai yanka amina to ba hadaya bace an gane ku wa mazhabu salasati annahu hadiyun amma sauran malaman guda uku abu hanifa da imamu shafi'i da imamu ahmad bin hanbal su kuma sun suka ce a hadaya ce magana mafi inganci hadaya ce an gane ko in dai wanda ya aikin hajji ne kirani ko ta matu'i isa ya amnan mina iyanka amina to hadaya ce an gane amma idan mutum ne mazaunin mina sai shi kuma isa dabba amina iyanka ya ba za ta yi hadaya ba ce tun da bai aikin hajji ba an gane ku sai da ce menene laye ishi to haka nan wanda iska ya daga mina sai ya fitar da shi wajen mina shi kuma ko ina yanka ba mina bane shi ma laye yi an gane ku dan yadda ake yanka hadaya ita ce mina an gane ku السادس درسي نشدة قال الشيخ محمد بن إبراهيم babban malami muhammad ibrahim ya ce alhadaya shuri'at fil hajji iktida'an bi khalilillah ibrahim an shar'anta yin hadaya a aikin hajji kwaikwayo ga khalilin Allah badadin Allah Ibrahim alaihi salam hina amarahu Allah bi dhabhi waladihi Isma'il lokacin da Allah subhanahu wataala ya umarce shi yanka ɗansa Isma'il ودرج على ذلك المسلمون جميعا جيلا بعد جيل مسلمين سكة فأكا هكا قبات ينسو توكا شنسو زامني باين زامني والتقليل من من أهمية مشروعية الحج ها ها مشروعية الذبح أو أو استبدالها بغيرها هذا مما يطلبه الشيطان على بعض الأشخاص an gane ku malam yace wa taqlil min ahammiyat mashru'iyyat az karantawa da ake wajen nuna muhimmancin shar'ancin yankan nan a wista bidani ha bi gairi ha kwa musanya yankan da wani abu ba yankan ba haza min ma yumlihi shaytanu ala ba'd al-ashkhas wannan na daga abinda da shaytan yake shibtarsa ga wadansu mutane an gane wato mutum ya ringa cewa to ai ba sai kayan kan ba sai kai ne sai kai azumi mun ka guda uku a can in ka koma gida kai bakwai an gane yayin mutum ya yi kirani ko tamattu ba shi da damar da zai yanka misali ko ya tafi da yin kirani dama mun ce ba yin kirani sai mutum ya tafi da abin da zai yanka tabbas ko mai tamattu shi ne zai iya samun abin da zai yanka zai iya rasawa amma zai tamattu idan ina so ko yana da tabbacin samun abin da zai yanka ko ba shi da shi in yana da tabbacin samun abin da zai yanka yanka zai yanka ne idan ba shi da sai ya azumi uku a makka in ya dawo gida ya azumi bakwai an gane ta lace tilka asharatun kamila to ya yi azumi guda goma kenan cikakku to wannan azumin da zai yi mai tamattu'i to shaidan ike gwada mutane haba karka sai abin nan ka yi azumi kawai to wannan kuma kuskure ne shari ne irin na shaidan saboda duk ibada ta shafi kuɗi shaidan sai ta yi wa mutum wasuwaci sai ya hana shi saboda eh, eh, tsayarsa yana ƙayata mutane talauci za ka talauce za ka yi kaza ba garinku ba ne ba ƙasarku ba ce ai kuɗin yi amfani da su baka san me zai faru ba haka zai taimaka maka shifta ɗayan mutum ya rashin sa'a sai bi shi Allah ya sauke to da haka to haka nan har yanzu zaka gani layya mutane kawai sai a zo mutum sai ki layya ina kuma da halin da zai sai ki da haka malamai suka tattauna idan kana da halin da za ka ci bashi ka biya kai layya suka ce dole ne kai layya ka ci bashi kai layya inda kana da hanyar da za ka biya saboda muhimmancinta shi shi shi a ranar idi ba abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so fiye da hirabatu dam wannan yankan da za a yi ba abin da Allah yake so ranar idi fiye da wannan wannan yankan da za a yi to a shekena abu ne wanda yake mai kyau matuƙa da gaske mutane su ba da himma wajen yinsa karanta ko wulaƙantar da abin to ina jawo matsala ga rayuwar mutane Allah yana da wata ƙa'ida. yi mun umma an gani in kai mun sai in in ka ki kai masa to in kai masa ma sai ya ga dama yi kuma in bai maka ba ba saba alƙawari ya ba abin da ya ba yayi abin da za a ce bai kyauta ba ko abin da ya kamata amma da bi an ce shi baya saba amma ko ka yi masa sai ya ga dama yi ma an fahimta to kenan ɗauki wannan salo ɗin tun mai yi wa Allah don Allah kai ma ya ringa yi maka an gane da aka karanta tarihin magabata yake da zaki ka ringa karanta duk waɗannan da kaji ana bayanin irinsu irinsu ba wanda abin duk da ake jin tsoro shine kan mutum bar iyalai na su rasa ci su rasa sha su rasa sutura su rasa mai musu kaza su rasa mai musu kaza man kana lahu lahu la a alayhi duk wanda Allah ya tsayawa ba wanda zai hauka shi babu shi tabi da ka yi ke, ka yadda Allah ya tsaya maka ka yadda ba ka da kowa sai Allah kai da kake sha ba ka da kowa sai Allah in zariyar san kai ne kake da kowa amma ka gani da aka kai ruwan nan matsayin ji yake to ai wani bai da kowa sai Allah kamar wai ne ne dan bayar da dangi shine a cikin liyasu ni ne a cikin shine cikin kai na kai ko kaza kaza a'a wallahi wanda yake da Allah shi yake da kowa kuma duk wanda mutum yake da shi ba Allah bane ba shi da kowa to abin da ya kamata duk da ya kamata mutane su koya ke kuma duk wanda za ka yi wa abu bai kai Allah ba duk wanda za ka yi wa abu bai kai Allah ba dan ne baka taɓa yi wa Allah alheri ya saka maka da mugunta ba amma duk ɗan adam da kake tunanin in ka yi masa alheri zai maka alheri yana iya maka mugunta ku dinga karanta abin da ya kun saurara abin da yake faru ai kwanaki na baku labari bin usmani ba da wannan labari mutum ne ya mutu ya bar kuɗi biliyoyin kuɗi biliyoyi amma na bin sa kuɗi kwangila suka yi riba ce za su raba da shi da wanda suka yi kwangilar shi wancan miliyan 60 ne kawai za a ba shi ko 90 na manta abin na bin zuwa yanzu kuma abin da ya bari ya bar biliyoyin kuɗi ba miliyoyin kuɗi ba biliyoyin kuɗi miliyan dubu sau dubu ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba ba ya mutu ya bai amma suka ce ba za su biya ubansu bashi ba to ba ma bashi ba ne ba ce haƙƙi ne sun yi aiki ba su raba ba gabanin su raba allah ya masa rasuwa suka ce ba su biyan miliyan 60 ɗin ko miliyan 90 miliyan dubu fa sai an yi 100 sau goma sannan aka samu miliyan 100 to abinda suke nema yake za a baya wancan haƙƙinsa bai fice naira miliyan ɗari ba ka ƙaddara biliyan ɗaya ba ne za su ɗau miliyan ɗari tara su biya masa bashin miliyan ɗari shi ya tara kudin ba nasu ba shi ya tara amma suka ce wallahi ba za su biya ba in baba yana so ya biya me yasa bai baka ba yana rayu to abu ne da dil da lauyoyi da komai kuma shi da ya tambaye su kudin ya tambaye su wallahi bai da niyyar ya karbi kudin bai da niyya su san da akwai ce to shikenan ba wani abu ku riki abin da yake tsakaninsu da mahaifinsu ina ga zai mayar da su yaya sun rasa uba sun rasa wani jigo bari ya zama kamar ubansu mahaifinsu ka ce wallahi ba su biya ita ya kusa kun biya ne ga takarda ta yarjejeniya da komai su an yi sailin din da lauyan babansu da lauyan sun yi sailin komai ina aji in shigar da kara an gali sai sa kai prison account su account su yace kar a taba komai kuma a yi shela duk wanda yake da mu'amala da shi ta kuɗi ya zo ya kawo shaida in yana bin sa bashi <clears throat> abin da aka yi masa kenan miliyan 400 da wani abu haka aka biya masa bashi <clears throat> da sun hana miliyan 90 ko 60 zuwa 90 yanzu an karbe miliyan 400 sannan aka ba su ragu aka ce kudin uban kudi kuma suka ce ko sun biya kotu ba ko to to to ni da aka yi wannan abin sanin ce to Allah ya kalli zuciyar uban nan mutumin kirki da sai ya bar haƙoƙin mutane a kansu su zo sun su sa kudin a gaba su ci ubansu nan duniya shi kuma yana cin cin ubansa lahira ba shi ba haka bane mutum nawa ya mutu ya bar kudi na fitar hankali ƴaƴansa suka sa kafa suka yi fatali da kudin suka rusu kuna fahimtar da to haƙoƙin dukiyar suna nan ko ba suna suna nan to wa za a tuhuma a kai shi wanda ita na tafi wannan mutumin Allah ya nufe shi da alheri ya Allah yana ya kalli zuciyarsa shi sa yi masa wannan gata wannan abin da yake faruwa tsakanin mutum mu kuma sai ya zama izina kenan gare mu ba ka da kowa sai Allah din nan ka yadda ba ka da kowa sai Allah duk wanda ya rike Allah Allah zai rike shi kuma Allah in ya rike ka ba kai kadai yake rikewa ba da kai da ka gaba ɗaya ke rikewa iyalanka matanka ƴaƴanka ƴan uwanka waye dinka meye dinka duk dawainiyar ka ce Allah sai ya rike maka su kai ne ka yi wa Allah da haka duk abin da za yi na alheri ka yi don Allah kar ka yi wani abu don wani duk abin da za ka yi ka yi shi don Allah kai ko ba haya za ka je ka yi ka yi don Allah sai za ka yi ba haya don Allah sai ka yi da Allah ya ce a yi kuma dan ka samu jin daɗi inda za ka yi ci gaba da bautar Allah subhanahu wata'ala Allah ya gane da fa zabaih waɗannan yanke-yanke da ake yi na abin yanka shara'a Allah dhabaha ibadatan lahu wa ta'zima Allah ya sharanta yanka masa su domin ibada da kuma girmamawa wa an yut'amu min halkani a wani mu'atar kuma ciyar da wanda yake mai nuna mai kamewa da kuma wanda yake nuna bukata qararu hayati kibarul ulama bi sha'n dhabhi al hadaya wal adahi ga doka da majalisar manyan malaman duniya ta fitar game da abin da ya shafi yanka hadaya da layya wa khulasatuhu ma yali don kullalla abin da suka fitar gashi al-awwal na farko la yajuzu an yu'tada an dabi hadi tamattu wal qiran bi tasadduq bi qimatihi bai halatta a musanya kudin abin hadaya na tamattayi ko kirani da ba da sadakar kudin kimar kudin lalafin kitabi was sunnati wal ijma saboda abin da qur'ani da hadisi da ijma malamai nune gare shi da annan min al qawaid al muqarrara sadd al saboda toshe kafa ta kaiwa ga ɓarna, na daga cikin ƙa'idoji waɗanda suke tabbatattu a shari'a والقول بإخراج الكيمة يفضي إلى التلاعب بالشريعة هناك شيء هذا تكبار الكيمة ذاك إليه كيكا ذاك كبار صدق القدس ذاك هذا يكرك هذا كبار الكيمة صدق القدس تقول نزل كما أنا وصاد الشرائع وترى أنا ما توني شيء بيا ما تصلى أي هذا ميجي تتون وتمسالة أبين ما ماكي قصة بيك أريه yara da suke tafiya nysc camp wai wani sai ba da kudi wani ya je abin nan din ya fito shi ya karbi kudi ya jaye wahalar camp shi kuma ya je ci gaba da sabis din shi aikin ne ba zai ba ba zai je aikin wahala ba wannan aikin sojan da ake yi tarbiyyar da ake bayarwa da training da ake bayarwa da kaza da kaza da kaza a saka maka moralities morals kuma ka samu training a jikinka shi ba zai wannan ba amma akwai ne yana nan shi jira yake a bashi kawai yana nan ina bi ina ba ina waɗanda zai wa aka ba su kayan sai je shi ya sa ya je shiga kan yi kwanakin da za a yi ya ci banza kuma ga kudi an bashi shi ke in za a tafi wani kamfin ya samu wani kuma ya je ya sake shi ko yaushe aka yi kiyar to kaga irin wannan abin da me ya kawo irin wannan ba wani abu ne cin hanci da rashawa da ta yi wa cikin mutane corruption mutane suna takaita ma'anar corruption sai suka dauka sai ka ba da kudi sai ka yi duk abin da ba daidai ba sunansa cin hanci da rashin duk abin da ba daidai ba sunansa nan to an yi a can an yi a can an yi a can sai abin ya zama general abu kuma Allah ya sa kuna gane sai ya zama general to gashi ba inda ba yi wannan to wanda shari'a ta bar a yi wannan abin to sai kaga kuma har a cikin ibadu ta zan shi ai kaza azumin na wallahi ne yake da wahalar nan biya wani mana irin gaibu an gane to kaga sai shari'a ta zama a barwa to da haka shari'a take waɗannan abu asani abu na biyu karrarar al-majlis bil wannan majalisa ta manyan malaman duniya ta tabbatar da rinjaye anna ayyama zabahi arba'atu ayyam cewa kwanakin yanka yininnikan da ake yanka cikin su guda hudu ne yawmul idi ranar idi ran babbar sallah wa thalathatu ayyamin ba'dahu da kwana uku bayan sa wa yajuzu zabahu fi layali ayyami tashrik kuma ya halatta a dararan waɗannan kwanakin ayi yanka wa khalafa shaykh abdurrazzaq al-afifi amma babban malami a shaykh abdurrazzaq al-afifi sai saba fa ajaza zabaha ba'da ayyami tashriq yace ya halatta yi yanka bayan kwanakin tashriki bayan kwana uku da sallah wala isma alayhi yace kuma wanda ya kama shi da laifi an gane sau saboda ka faɗa ka sai ce ta ba nasi da ya zo ce lalle bayan kwanan tashriki ba za a yi yawanci dai za ka yi ne an fiye a cikin waɗannan kwanakin to wannan sai nuna za ka iya yi har fiye da wannan an gane amma wannan kuma an rinjaye shi sannan yanzu ga mun karu da wani abu kaga da yamma ta yi sai a ce an daina yanka a ya halatta ko da daddare ne ka yanka ka yanka an gane shari'a bayan allah kuma ka sani cewa duk sanda ka fi a kusa da ran da aka ce a yi darajarta da ladanta ta fi yawa in kai ran sallah ya fi ce sai gobe to yanzu sai ka zo sai mutum cewa yau zan ganin yanka rago gobe bana yin kasa ana yi ko ba yi yau wannan da ka yanka ne shi ne laye na gobe ka tuna mani ko ka yi mani a gidanka an gane sai ka yi annabi sallah sanar rana guda rakumi saba'in yanka kai rakumi nawa za ka yanka zai ai wallahi aikin ya yi yawa saboda haka barin yanka lagoyo gobe zan yanka sa raƙumi annabi yana sokewa yana sokewa shi da guda saba'in haka na suka yi kai don za ka ranka rago goma rago ashirin sai ka zuta ka ce wani bari ka yanka wasu yau ka yanka su ko to mu daina mu ringa lura da wannan ranar an yamma dama wannan ranar mai kake yi ya sunanta wannan ranar ranar idi ka ware ba ka da wani shadula wannan ranar sai aikin ne ranar idi zai gaga mutane sun ba a ce karkar ziyarce ziyarce ba amma ka dawo daga idi mai wakon ya tafi gida ya tafi ziyara ce ya tafi bai ma dawo sai kusa da azahar to azumin nan da ake na ranar idi na kame baki zai iya yi in ya iya yi zai iya ce daga abin layyarsa ba ba haka ake ana idar da sallar idi kowa ya tafi gida kowa sai ya kama hanya ya tafi ya gida ije iyanka a duniyar kansu in ka gama duk wani abu da zai biyo a wannan yinin ba kai abin da ya fi wannan abin ba a wurin Allah Allah ko sallar a wajen Allah ba ita yake so bai san tafiye da wannan aiki na yankan haka annabi ya faɗa mafi soyuwar aiki a wurin Allah ranar sallah hirafatu dam zubar da wannan jinin da za a yankan da za a shi ne mafi soyuwar aiki wurin Allah ranar sallah to kai ka zo maimakon ka je kai wa Allah abin da ya fi so sai ka je kai abin da yana da ya so ga abin da shi ya shar'anta maka a wannan ranar nassi ne cewa an shar'anta maka ranar sallah ka tafi kai ziyarce ziyarce nassi ne to yanka kuma fa ya za ka bar nasi ka je kana kama wani abu da sai ka yi biye biye sannan nasin ya tabbata to haka ya kamata mu ringa lura da nasosi sai ka ga muna samun jin daɗi a cikin rai kuma kunci idan da yin sauki Allah ya gane da uku ko إن na uku, قرار نأكو لا يخصص الزبه Bimina. ba a keɓe yanka da mina ka ce ta yanka kawai a mina kawai za a yanka bal ya zuzu fi makka ya halatta a yanka a makka wa fi ayi mawdu'in min al-haram amma ko ina ne a cikin harami ya halatta a yanka sauran lokuta ne ba a so a yanka a nan a zubar da jini a nan amma in dai waɗannan kwanakin ne to babu laifi ka yanka hadayarka ka yanka idan hadaya ce sai amina amma yalla ya ce a ko ina sai ka yanka ka yanka Allah ya kai maka haihuwa ko kana so ka yanka kaza ko kana so to sai ka fita waje karka zubar da jini a cikin harami sai ka fita wajen harami amma waɗannan ranakun sai ka yanka kayanka a cikin harami an fahimta wa na aisha ta radiyallahu anha qalat daga na aisha Allah ya kara mata yadda ta ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu ya ce idza ramaytum wa halaktum faqad halala lakum at-tib in kun yi jifa kun yi aski to turare ya halatta gare ku da sauran kayan kanshi wa kullu shay da ma kowanne abu ya halatta aka hana ku yi dalilin harama ya halatta ku yi illan nisa in banda mata saduwa da iyali ne kawai ba za yi ba rawahu ahmad wa abu dawud wa fi isnadihi dha'f imam ahmad bin hanbal ya rawaito wannan hadisi a cikin musnad hadisi mai lamba 23951 wa abu dawud da abu dawud a cikin sunan hadisi mai lamba 1978 wa fi isnadihi da'af amma akwai rauni a cikin isnadin darajatul hadis ga matsayin wannan hadisi qala ibn al mulaqqin wal munziri ibn al mulaqqin da imam al-munziri suka ce isnaduhu hasan isnadin hadisin kyakkyawa ne قال في التلخيص يفد أتشين التلخيص يتي رواه أحمد وأبو داوود والدار قطني والبيحقي من حديث عائشة مرفوعة ودن نمين يما لمي إمام أحمد بن حنبل لإمام أبو داود لإمام الدار قطني لإمام البيحقي سروي توشي لقى حديثنا أنا عائشة لقى شزوى قال النبي صلى الله عليه وسلم ومداره على الحجاج بن أرطع أما دوك إن سند يكي يكاو يكي يكاوني أكم ونمتنا كتاد شيء الحجاج بن أرطع وهو ضعيف شيمي روني مدلس كمينة تدليسي wa lahu turuqun ukhar madaruha alayhi ina da wasu hanyoyin na daban shi wannan hadisin amma dai duk suna kai kawo ne kan shi wannan alhajjat dan arba qala ibn ma'in ibn ma'in yace saduqun yudallis yace saduq ne amma yana tadlisi wa qad rawa lahu musliman muslimun makrunan bi ghairi imam muslim ya ruwaito hadisi daga alhajjat dan arba amma sai ya hada shi da waninsa وقد حسن الحديث المنذري وابن الملقين imam al-munziri da imam ibn al-mulaqqin sun kyautata wannan hadisi wa ruya min hadith al-hasan al-arani an ibn abbas radiyallahu anhuma arwayto daga hadisin al-hasan al-arani al-urani daga ibn abbas Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa idza ramaytumul jamra in kun mai jamra in kun jefi jamratul aqaba faqad halalakum kullu shay'in illa an-nisa' to komai ya halatta gare ku in banda mata wa ruwaya min tariqin akhar an ibn umar arwaito wannan hadisin ta wata hanya daban daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa wa hadha kulluhu lahu hukm ar-raf' wadannan hukunci maganganun da suka faɗa gaba ɗayan su suna da hukuncin ɗaukaka su ne zuwa ga manzon Allah ko ba ce manzon Allah ne ya faɗa ba za a ɗauka manzon Allah ne ya faɗa ai wa Allah ya yi ko mana manzon Allah ya yi kaga Abdullahi da Abbas zuri ce ya halatta manzo Allah ya ce kaza haramun bane sai kuma ya da Abbas ce in kun yi kaza kaza ya halatta in banda kaza sai kuma mu bi shi a sai dai manzo Allah da ya ga mana shi yake kaza haramun ne har sai an yi kaza ko to sai kuma bai wannan abin da ka ce amma an yi wani abu gashi to kaza ya halatta amma ban da kaza to ina dalilin ka wannan fikinmu ne da ya kamata mutane fa su ringa ajiya cikin kwakwalwarsu fa ibada da kake yi da nake yi da kike yi da duk wani mai neman tsira yake yi irin gajiya a zuciyarsa ran kiyama Allah zai tambaye manzan Allah ne game da shi kadai kuma zai tambaye shi ne game da manzan Allah kadai duk ibada da ka yi da wadda ne da wadda kika yi a matsayin mu na mukallafai ko ran kiyama Allah zai zo da mu zai zo da manzan Allah da kuma ayyukan sai an tambaye ka wannan aikin wa ice kai ba kai ba da nake nuna ni ma sai an tambaye wannan aikin da kai wa ice kai ga manzan Allah tsaye maganin ƙarya hallara in na ce manzan Allah ne zai ce kai kace yi eh. to kawo kuma manzan tun duniya bai yi ƙarya ba kuma baya ganin ido tun a duniya baya ganin gidi kai ka ce yi eh, in shi ya ce in yi na tsira in ba ka ba wallahi ba zan cika masa ido zai ce ah, ni ba ni na ce yi eh ba an shiga uku kenan to kowa abin da ya kamata ya saka a ta kenan wannan ibadar da nake akwai randa za a tambaye ni game da ita in yi proving in tabbatar da inda na sami umarnin in yi ta to sannan idan na samu umarnin sai tambaya ta gaba na yi inda aka ce in yi ba Allah ya ce mai sallah ba to mun yi sallah ko mai yi sallah ba mun yi sallah to sai an tambayi manza Allah kai kace su yi sallah eh to sun yi inda kace su yi manza Allah ba sallah har mun bari ya hau dai ya koya mutane sallah ko ya nuna ya ake kabbara harama ya ake tsayuwa ya ake ruku'u dora hannun dama akan nahgu akan kirji a sallah in qabdu in wudu ya ake ruku'u ya ake dagowa ya ake bayan dago ijawo da baya da baya yi sujada a kasan mumbari don kowa iga yake sujada bayan yayi ya gama sai da sallama sai ce nayi wannan ne ta'lamu ko lita'allamu salati dan ku san ko dan ku koyi sallah irinta to yanzu duk wannan aikin da yi da da bawan Allah amma kuma duk da haka sai tashi kenan yayi aikin banza sai mu je ni inda muka ga dama kuma sannan ranar lahira sai ce eh haka yace mu yi wallahi ba zai faɗa ba to da haka wannan shine abin da ya kamata in ringa sakawa ka ringa sakawa ke ringa sakawa kowa isaka a zuciyarsa akwai ran da za a tambaye ka kuma ba za a tambaye ka game da kowa ba sai manzan Allah ba za a tambaye kowa game da kai ba sai manzan Allah kar ka ɗauka lahira za a tambaye ka game da yayanka ba za a tambaye ka babu abinda kai na zalunci tsakaninka da su za a fitar musu da su. iyalanka ne ka zane amma waɗannan ibadun da kake yi za a tambaye ka game da manzan Allah za a tambaye manzan Allah game da kai in mutum ya tsira a nan wurin ya tsira tsira na hakika in ku aka samu matsala ya samu matsala ta hakika an fahimta to da haka waɗannan hadisan gaba ɗaya za mu ɗauke su hadisai ne marfu'ai zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam ma yukhadhu min alhadith ga darussan da zamu koya wannan hadisi al'awwal na farko dullu alhadithu ala anna tahallul al-awwal ya yubihu kull shay'in lil muhrim illa nisa la yahsulu illa bi majmu'i al-amrayn wal halku hadisin na nuna cewa halaccin aikata ayyuka da suka haramta lokacin aikin hajji ko umra na samuwa ne in banda saduwa da iyali in an samu al'amura guda biyu mutum ya yi jifa ya jefi jamraren da aka dawo daga Muzalifa ranar sallah kenan kuma ya yi aski ta yi ya yi waɗannan to ba sai ya yanka ba ya halatta ya sa turare ba sai ya je ya yi sa a eh, tsawafin ifa ba in bai riga ya sa a yin sana aikin ba sai ya je ya yi ba a'a da yin waɗannan guda biyun jifa da kuma sai sai ko aski ya samu dama yi komai da aka haramta masa in ban da saduwa da iyali a sani darasi na biyu ya dullu bi mafhumihi anna nisaa la yahillu wat'uhunna wa la mubasharatuhunna illa ba'da tahallul al-kabir kamil wannan hadisin an kalli mafhumin sa abin da yake fahimtarwa mata ba su halatta a kwanta da su a sadu da su ko kuma rungume su sai an samu cikakken tahalluli وهو الاتياد بالرمي والحلق وطواف الإفاظة والسعي إن طاف للقدوم ولم يسعى وسيأي ودن أيوكا قبادا سيأي جيفا سيأي أسكي سيأي طواف إفاظة sai ya yi tsakanin sa safa da warwa in ya riga ya yi sa'ayi abin nan tsawafi na kudumi bai riga yi ba to sai ya yi sannan ne mace ta halarta gare shi an gane الثالث درسي min ما تقدم من أن la الأول لا يحصل إلا بالرمي والحلق abin da ya gabata cewa ba a samun tahalluli na farko sai bayan samuwar jifa da kuma aski wa huwa qaulul libn zubair wa aishata wa alqamata wa salima wa tawusa wa nakhaiya wa huwa madhhabul imam abi hanifa wa shafi'i wa abi wannan maganar ita ce abinda ibn zubair abdullahi ya faɗa da nana isha Allah ya kara mata yadda da alkama da salim da tawus da imamun nakha'i kuma shine mazhabin imam abin hanifa da imam shafi da abi thawr wal mashhur min mazhabin imam ahmad kuma shine abin da yafi shuhura a mazhabin imam ahmad amalan bi hadal hadith sun yi aiki da wannan hadisi fi umumi turkihi an hada hanyoyinsa gaba daya saboda hadisi mai rauni in hanyoyinsa sun yawa ya tafi biha ila darajatul husn sai itaka sai samu daraja Karin daraja zuwa hadisi kyakkyawa asalinsa mai rauni ne amma wannan mai rauni ne wannan hanyar mai rauni ce wannan ma mai rauni ce sai su haɗu sai su ne sai su taimake shi sai kwari sai zama kyakkyawa an fahimta قال في الشرح الكبير فلات في مع الشرح الكبير والرواية الأخرى أي رواية يحصل التحلل بالرمي وحده أنا إيه سام التحلل الأصغر دا دليل دين جيفا كدي وهذا قول عطاء ومالك وأبي ثور قال شيخنا يعني صاحب المغني وهو الصحيح إن شاء الله تعالى إنت وانا يشينا أبن إمام عطاء دا إمام مالك دا إمام أبي ثور إفلا malamin mu ina nufin mai littafin al ya ce, wa huwa sahihu insha Allah ta'ala wannan magana kuma ita ce ingantacciya insha Allah li qawlihi fi hadisi ummi salama saboda fadar manzo Allah sallan a cikin hadisin ummi salama Allah ya kara mata yadda idza ramaytumul jamra in kun jefu babban shaydan faqad halalakum kullu shay'in illa nisa komai ya halatta gare ku in banda mata to wannan kaga sai fada abu daya kawai an fahimta wa kala shaukani ba'da an zakara hadisa ummi salama imam shaukani bayan ya kawo hadisin na na ummu salama Allah ya kara mata yadda yake wa sudilla bihi ala annahu yahullu bi yahillu bi rami jamrati al-aqaba kullu mahdhurati al-ihram ana kafa hujja da wannan hadisin bisa cewa in mutum ya jefi jamratul aqaba to duk wani abu da ka haramta masa yayin harama ya halatta gare shi illa alwat'u lin nisa in banda saduwa da mata fa innahu la ya lahu bil ijma' shi kuma malamai gaba ɗaya sun haɗu kan cewa bai halatta ba har sai an samu at-tahallul kamil cikakken warwarar harama وقال الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله babban malami annasir albani allah ya ji kansa ite المحرم إذا رمى جمرة العقبة حل له كل شيء إلا النساء mai harama wanda ya niyyar aikin hajji da umra ko umra ko aikin hajji kawai ko umra aikin hajji kirani ina halatta gare shi in ya jefi jamratul aqaba in banda mata walau lam yahlaqa ko da bai aski ba li hadisi aisha saboda hadisin na aisha Allah ya kara mata yadda تتي طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي في حجة الوداع للحل والإحرام تتي ناشافا من ذا الله صلى الله عليه وسلم تراري دحنونا لوكتن دا زي أحج بنقوانا lokacin da yake da zai warware haramarsa da lokacin da ya sa haramarsa hina rama jamratul aqaba da lokacin da ya jefa jamratul aqaba yawmun nahari ranar ainihin babbar sallah qabla an yatufa bil bayt gabanin ya dawafi da dakin Allah bi sanadin sahihin ala shart ya kawo wannan hadisin da sanadi ingantacce bisa sharadin bukhari da muslim wa ilayhi dhahab ibn hazm kuma wannan shine mazhabin ibn hazm shine abin da ya fahimta akan sa kuma ya tafi magana mafi inganci wannan ita ce magana mafi inganci in dai mutum ya jefi jamratul aqaba to komai ya halatta gare shi yayi in ban da mata an gane ya je da iyalinsa to ba zai kusance ta ba ko da runguma ballanta na kwanciyar aure an gane in yana son wannan to shi sai ya tafi sai ya aski sai ya je ya dawafin ifaba in bai sai bai sai to ya halatta ya zo ya sadu da iyalinsa ko da bai yanka ba bai yanka hadayarsa musamman idan ba kirani ba kirani ko tamattu'i ba ifradi kuma ko da yana da abin da zai yanka an fahimta to ya halatta ya zo ya sami da iyalinsa amma idan zai so samu to zai fi kyau kuma sai ya yi yanka an gane ya yi yanka sannan ya ne sannan zai sami da iyalinsa ya sami da To wannan ainihin shi ne abin da ya fi wallahu ta'ala a'ala to kuma na ga anan za mu kwana sha Allah wa alaikumus salam wa rahmatullah

kuma za a tambaye ka game da wanda ya sa ka kai aikin sai ce to sai mutum ya yi sallah a zuciyarsa ya kasa samun nutsuwar cewa irin sallan nan da yi haka fa manzo Allah su sallan yi ta yace to ya zai yi sai ka je ka koya yanzu sai ka zo wannan abin da kake ganin surarsa abu ne mai sauki ai muna iya ganewa yarinya kankanuwa mace sai ta ce mace ce ita yaro kankane namiji sai ce menene shi namiji ne shi amma hakika mata ne su kuma zane su shakal ne kawai alamar su ce ta ne yaushe suke tabbatar da maza ne su yaushe suke tabbatar da mata ne su lokacin da suka kai wannan fikir wannan matsayin da ake cewa ta kai mace ya kai namiji da aka yaro dan shekara bakwai ko yana namiji ko yana mace babu hukunci al'aurarsu an fahimta to sannan karkace a ah, to duk da shekaru an sada yana yin sallah wani mutum abdullahi dan maso da ya gan shi yana sallah ya ce kai shekara ka nawa kana irin wannan sallah ya ce shekara arba'in ya ce wallahi shekara arba'in ko jada ɗaya ba kai ga allah jada ɗaya ya ce ba kai ga allah to ya zan yi sai sai ka je ka koya al-fudayl dan iyad wata rana ya ga wani mutum sai ga bai iya sallah ba ko alwala ma ya ga bai iya alwala ba sai zo cikin hikima ya koya masa yadda ake a zai da yake da ala gafarta malam bayan sun gaisa shi dattijo shi kuma fa bayan ina matashi a kansa sai ce da allah alwala zan yi da allah ka gani in na iya alwala sai ka gaya mu sai ce to ina muri in zauna ya yi alwala tsam sai ce haɓa yaro ni za ke wa zamani ka ce ka zo ka koya min alwala na sai ce to baba yake na mace shekara kana yake shekara shekara 60 ce tun shekara 60 kana tafiya wajen ubangiji yake ka kusa kaiwa yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka gane abin da nake nufi yace eh na gane kana son ka ce ni bawan Allah ne kuma gare shi zan koma ya ce to ya ko sai fudail ya ce da shi to wanda isan haka to ya san ko zai mutu wanda ya san zai mutu ya san za a tashe shi kuma wanda duk za a tashe shi ya san za a yi masa tambaya da haka yi nemi amsar da zai ba tambaya sai mutumin ya fashe da kuka ya ce yanzu fudail ina mafita sai ce an tattaki Allah ma baka wa tafiyar Allah fi ma mada eh, ce ka ji tsoron Allah ɗan abin da ya rage na rayuwarka kuma ka nemi gafara Allah kan abin da ya gabata yanzu abin da duk abin da za ka yi ba shi da wani abin sai mutum ya koma ga littattafai na koyin da annabi yake yin sallah a ah, ko wannan littafin abin <laughs> zai da ake sallah abin da za ka rike ke nan muka rinka tashi muna nuna ga yadda ake yin kabbara harama ga yadda ake tsayuwa ga yadda ake kaza wannan abin sai ka tsaci ne surar ka inda manzo Allah yake yin sallah da aka yi mamul albani Allah ya ji kansa sai ya littafi sai ce sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslimi sai ce ka annaka taraha yadda annabi yake sallah tun daga kabbara harama zuwa yin sallama ya ce kai ka ce ga annabin gabanka ina sallah kana kallon an ba matsala ba ce ka san ka za'a yin sallah ba wajibi ba ce ba matsala ba ce ka san sallah wajibi ce ruku wajibi ne kaza wajibi ne matsala ko matsala ita ce wannan abin da ka ce wajibi ne ka sauke shi ka yi rukun inda aka ce ka yi da haka in aka tambayi manzala ya ce Allah ne ce mai sallah manzala ya san mana da yadda za a yi sallah me shi ba tafintar sallah ba ne ba shi ya koya mana ba matsalar ita ce manzan Allah da kansa sai da aka koya masa shi kansa koya masa ba ka yi kar ka ɗauka kawai shi ne da an ce a yi sallah sai ta kama yi sallah to in shi sai da aka koya masa don me ne ko kai ba za mu koya ba to kuma na faɗa wani abu da yawa mutane abin da suka ɗauka shine an ce a yi kaza sun yi to shi kuma Allah subhanahu wata'ala sai da layyana lallaha luhumuha wala dima'uha sai ce ne yana yanaluhu taqwa minkum ita namun bai zama Allah ba Allah ya ce a yi al'ayyalai ba a hadaya ba yanzu muka zancen hadaya ba sai to namun Allah ba shi zai ba jinin ba Allah ba sha bai yanaluhu takawa minkum abinda kuka taqwa shine abinda ya zama me ma'anin takawa me kake yin aiki kai shi shine kayi inda aka ce kai mutane da wasu kan ce sun yi ikhlasi aka tambaye ka mai ikhlasi kowa sai ce aiki dan Allah to shi aikin nan da Allah yana da sharadi ko bai da sharadi aiki dan Allah yana da sharadi ko bai da ina da shi aiki dan Allah bai zama aiki dan Allah sai hada abu uku abu na farko wannan aikin da kake kai dan Allah ya zama to Allah ne yake kai shi duk aikin da zaka yi kace dan Allah kai ba Allah yake kai shi ba kai aikin ba sharadi na biyu kai aikin yadda Allah yace ayi shi ya ce sallar isha raka a hudu karka yi raka a shida ko takwas saboda kana jin ƙarfi don ka kasala karka yi raka a biyu ko uku iya inda aka ce ka yi ka yi iya kuma da sifar da aka ce ka yi to abu na uku shine ka yi bainal haufi wa raja ragabatan wa rahba kana tsoro kana kwaɗayi kana faɗayin rahamar Allah kana tsoron azabar Allah to duk aikin da bai haɗa waɗannan abubuwan guda uku ba karka ce ka yi shi don Allah in ma ka yi shi don Allah sai ka je ka gaya mu amma sai ya haɗa waɗannan sharaɗa an fahimta to saboda haka abu ne mai sauki gashi nan muna gani duk inda ka kai da shekaru a yau zamanin da aka yi ko za Allah ko wanda shekarunsa sun dama na sun shanye haka suka haƙura suka koya ta duk wanda yake jin a zuciyata wannan sallar da nake yi wannan azumin da nake yi wannan hajjin da nake yi wannan umrar da nake yi an ya kwaka annabi yayi ka ajiye shakka ka je ka kama yaqini ga littattafai nan an yi ya annabi yake sallah ya annabi yake azumi ya annabi yake hajji ya annabi yake kaza ya annabi yake kaza duk gashi nan a rubuce ba abin da aka yi mana rawar sai ka je sai ka ɗauka sai ka koya shikenan sai ka tsira daga shakka Allah ya datar da mu ya dora mu akan daidai ga aya nan ya bani adama khudu zinatakum inda masjid in zaka yi sallah karka je Allah cikin ya galgalo in ka Ah, to ai ɗabi'a mu ce ma za ka je wajen wani babba ka sa ne kaya masu kyau to Allah kuma shi ka sai ka kasa Allah kaya mai kyau ba ba ne ba ka da yadda za ka shi ke nan sai haɓu Thank you. Hmm. ita ce akan wannan hmm. yanka wannan yau hmm. da damar mutum ya tsale su gaba ɗaya haɗu da ya fi layya ka yi wani yau ka bar wani sai gobe maimakon haka ka iya barin sai gobe gaba ɗaya fi daga sai barin yanka wannan yau sai goben yanka a wannan da kai na yau shine ne ta ce layya wallahu ta ai dole aka ce sai ka yanka da yawa to saboda ka wannan da kai shikenan in za ka iya yanka gaba ɗaya ka yanka yau in ba ka baka bari amma dai ka sani ka fawwatar wa kanka lada mai tarin yawa to lokacin mu na asali da muka ɗauka yanzu amma sai na nakan tuna muku wannan karatun nan tun da muka fara muka sai na minti casa'in ne da muka ce muka za da shi awa ɗaya in mun ga ya rage minti biyar minti goma muna haƙura to ina so in zaɗa jaddadawa ina yi ina kallon abu lokacin da muka ajiye ina kula da shi da haka ina so a rage mun uzuri Allah ya gano da mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh